dandalin VOA. Salamu alaikum, bari mu fara da karan harbe-harbe da aka ji ɗazu nan a Abuja. Hantsi da karar harbe-harbe a Abuja ya sanya waɗanda ke zirga-zirga sauya hanya. Da farko dai mutane sun kasance a ruɗe da ya kai ga yada jita-jita gabanin fitar da sanarwa daga jami'ar labaran hukumar 'yan sandan asiri SSS Marilyn Oga da ke nuna yunkuri ne na arcewa daga gidan wakafin hukumar da waɗanda ke tsare suka yi. Da na zurfafa bincike na gano waɗanda ke tsaren sun yi gubne suka kwace bindigar wani mai raba abinci wanda a sanadin neman arcewa aka yi ta musayar harbe-harben. Zuwa yanzu dai ba cikakken labarin rasa rayuka ko ma nasarar arcewar na tsaron. shugaban najeriya goodluck ebele jonathan ya jaddada burin gwamnatin kasar na ganin ta shawo kan matsalar rashin tsaro sai dai kuma mutane irin su garba tela herogana na fassara ziyarar da goodluck din ya kawo jihar bauchi tamkar tallan gunkin annabi ibrahim ne tun mutumin nan ya san ba su ake a jihar arewa ba amma ba ganin tare da mutanen arewa ne ake tafiya to mutanen arewa kan ba akwai rubabbu ba wanda su suka fara jefa mu a cikin wannan halaka da halin hau'ula'i da muke ciki amma kuma ji cewa ta ne di ozuru shugaban kungiyar gamayyar samarin arewa da kuma ta kudu masu son ganin goodluck ya zarce da mulki ya zo ne domin ai a jam'iyyance yana da kyau ma idan kana da jama'a ka dunga wayan kana shugaba ka zarci yanki yanki wasu suna daukan kamar ya hito kamfen ne a'a ziyara ce ya kawo ga yan uwan shi yan jam'iyyar pdp da sauran jama'a na wannan yanki domin sada zumunci Yayin da dukkan kungiyoyi guda uku da suke saman teburin La Liga a Spain suka lashe wasanninsu a jiya, babu ɗaya daga cikin takwarorinsu na Premier Ingila da ta iya tsamo kitse a wuta. Har yanzu Chelsea ce take saman teburin na Premier duk da cewar abin mamaki Crystal Palace ta doke ta da ci ɗaya mai ban haushi. ɗaya ƙungiyar da ke hankoron matsayin na Chelsea wato Manchester City ta yi kunnen doki da 'yan Arsenal da suke matsayi na hudu. A Spain, Atletico Madrid tana kan hanyar zamowa zakarar La Liga a karon farko tun 1996. Atletico ta doke Athletic Bilbao da ci biyu da ɗaya. a yau rahotonmu na kananan sana'o'i za mu yi duba ne akan masu sana'ar kwashe shara a gida-gida a wani yunkurin tsabtace muhalli da gwamnatin jihar Kano ta fito da shi inda ta shigo da wasu kananan kamfanoni. Mr. Jeremy Simon dutton ɗaya daga cikin masu irin wannan sana'a ya yi mana ƙarin haske. na farko kin san yanzu komai yana ci gaba akan an yi wannan kwandon shara ne saboda tsafta domin maimakon mutane su ringa zuwa suna samun suna zuba sharar su an kirkiri wannan kwandon ne domin in sun zo sai su ringa zuba shi a ciki ana tare ne da dandalin voa muna tafa da labaran wasanni da labaran hada-hadar kudade da kasuwannin hannayen jari da kuma tambayar mu ta yau a cikin shirin mu da ke tafi a kasance da dandalin VOA. To ga tambayar yau. matsala ta farko ita ce kafin masoya ko kuma ma'aurata su kasance cikin halin aure sukan kasa fahimtar junansu fahimta a nan ita ce wacce kan daga wata kabila take menene addininta menene ɗabi'arta yaya ainihin tarbiyyar take daga ainihin iyaye ko kuma dandalin voa